بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهذا موضع ينبغي للمسلم أن يتثبت فيه ويستهدي الله ويستعينه فإن الله قد حرم القول بغير علم وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان وحرم القول المخالف للحق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 masallacin modibbo a nan ƙofar ƙaura a cikin garin katsina a yau marecen talata hudu ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da talatin uku, wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan 11 shekarar meladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 43 a jerin lissafin darussanmu a wannan majalisi wannan shine na ɗari da da bakwai. kafin mu shiga matashiyar da ibnu taimiyya yake magana a kanta za mu ƙara tambihi kamar yadda muka saba a duk shekara game da wannan watan da falalarsa da abinda musulunci ya shar'anta musulmi ya aikata a cikinsa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa suka aikata tare kuma da gargadi da faɗakarwa da jan kunne akan barin wasu bido'i da aka ƙirƙira aka cusa a cikin wannan wata wanda dai kamar yadda aka sani karatunmu ko karatuttukanmu da suka wuce akwai wani wasu bayanai da suka yi wato suke da alaƙa da wannan ah, amma duk da haka ba laifi mu sake faɗakarwa saboda munasaba wannan wata shine watan al-muharram ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu daraja masu girma a gurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya lissafin watanni na shekara tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa zama wata goma sha biyu ne a cikin watannin nan goma sha biyu Allah ya darashta watanni guda hudu ya sanya su suka zama watanni ne masu alfarma Allah maɗaukakin sarki yace inna iddata shuhuri inda Allah ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ubangiji yace adadin kwanaki ko adadin watanni a gurin Allah watanni ne goma sha biyu daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma don haka kada ku zalunci kawukanku a cikinsu wannan shine addinin hanyar da take miƙaƙƙiya to waɗannan watanni guda hudu watanni ne guda uku a jere ɗaya kuma shi, shi kaɗai daban ubangiji ya ware shi shi kaɗai ya sanya masa mahallinsa na farkon su shine zulƙa'ida na biyu zulhijja na uku almuharram waɗannan a jere suke watan sha ɗaya sha biyu da kuma watan ɗaya sai kuma rajab wanda yake tsakanin da akhira da sha'ban wanda shine wata na bakwai a lissafin watanni na kalandar musulunci waɗannan watanni suna da alfarma tun kafin zuwan musulunci larabawa suna darajta waɗannan watanni ba sa yaƙe-yaƙe a cikinsu ba sa zubar da jini duk da dai sun ƙirƙiro bida'ar annasi wato jinkirta wani wata idan suna so su yi son zuciya su yi faɗa a junansu ko wata ƙabila ta kai ma wata hari ko ta je neman fansa kuma ya kasance wannan watan yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni hudu to sai su ce mu jinkirta wannan wannan watan mu mayar da shi ya zama ba wata mai alfarma ba mu daga wata mai alfarma din mu matsar da shi gaba yanzu kamar muna al-muharram to sai su ce to shikenan mu dauka yanzu safar ne wata mai zuwa kuma mu sashi al-muharram din wato mu jinkirta al-muharram din mu jawo safar mu tura al-muharram gaba to kaga wannan ubangiji maɗaukin sarki bai kyale su akan wannan ba ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi kafiri. qawma ubangiji yace wannan jinkirta watan wata mai alfarma da suke yi wani ƙari ne cikin kafirci da ake batar da kafirai da shi wannan shekarar su haramta wata shekarar yuhillunahu hu'aman, wata shekara su halatta wata shekara kuma su haramta wannan shekarar su ce sun yarda muharram ne wata shekara kuma idan suna son su yi son zuciya su ce a'a mun daga muharram din yanzu mun mai da shi watan watan gaba wata mai zuwa shine yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah dan su ainihin taka adadin abin da Allah ya haramta ya sanya alfarmarsa a ciki fayuhillu ma harrama Allah su halatta abin da Allah ya haramta Allah ce an kawata musu munanan ayyukansu don haka musulunci ya zo ya tabbatar da waɗannan watanni da kuma alfarmar da suke da ita a wannan wata na al-muharram, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo madina ya samu mutanen madina wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini hadisin abdullahi dan abbas da waninsa hadisin abdullahi dan abbas abu sa'id al-khudri da wasu daga cikin sahabbai lokacin da annabi ya zo madina ya samu yahudawa suna azumin goma ga watan muharram ya tambaye su dalilin da yasa suke wannan azumi suka ce ai wannan ita ce ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa a cikinta saboda haka muke azumi a cikinta don godiya ga Allah annabi ya ce nahnu a haƙƙo bi musa minkum mun fi ku cancantar mu yi murna annabi da annabi musa alaihissalam fiye da ku mun fi ku wannan cancanta fasamahu wa amaran nasa bi siyami annabi ya azumi a ciki ya kuma umarni a yi azumi a ciki ah, kuma gabanin a farlanta azumin ramadan azumin ashura wajibi ne annabi ya yi umarni da dukkan wani musulmi ya yi azumin wannan ranar ta goma ga watan muharram ya umarni waɗanda suka tashi ba su ci komai ba su wuce da azumi wanda suka ci komai su kame bakinsu wanda ya nuna maka wajabcin azumtar wannan wannan ranar a farkon musulunci a farkon hijira lokacin da annabi ya hijira kafin farlanta azumi har ma sahabbai suke cewa mukan sa yaranmu mu masu rika azumi wanda ba zai wanda suke yara ƙanana in suna jin yunwa mukan ba su yar tsana haka ta ta ta suf ta gashin dabba haka ta auduga suna wasa da ita wato don ta shagaltar da su har lokacin buɗe baki yayi to daga baya da aka farlanta azumin watan ramadan sai ya kasance azumtar wannan wannan wata ko kuma wannan kwana na al'ashir na goma sai ya zama na sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da wannan azumin ya ce eh yana kankare laifin shekara da ta wuce idan mutum ya azumce shi ya nuna musu falalar azumtar wannan rana to daga baya kuma kafin ya bar duniya da shekara ɗaya sai ya yi alwashi ya yi alkawarin cewa idan Allah ya kai shi baɗi to zai azumci ranar tara ga wata ya ce la'in ishtu ila ƙabilin la'asuman na tasi wani hadisin abdullahi da abbas wanda muslim ya ruwaito ya ce in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin tara ga wata wanda Allah ya karɓi ransa kafin shekara ta zagayo amma duk da haka musulmi suka fahimci cewa wannan alwashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mayar da abin ya zama sunna duk da bai samu yayi ba to amma alwashin da ya nuna yin hakan shine daidai saboda haka sai suke azumtar tara da goma akwai hadisin da ya zo a cikin sunan albayhaqi da waninsa hadisin abdullahi dan abbas ne shi ma da yake cewa mutum ya azumci a qablahu ba da hu, wato tara da goma ko goma da sha ɗaya to wani hadisi bai inganta ba hadisi ne an rajih fi annahu hadisun mursal hadisi ne wanda bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya inganta shine wannan na cikin musulun. Uh, la in ishtu ila qabilin la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a saboda haka abinda ya tabbata a sunna shine azumtar tara da goma idan mutum bai samu damar azumtar tara da goma ba to ya azumci goma wato tara da goma ko kuma goma wannan shine zaɓin da ake da shi babu maganar goma da sha ɗaya wasu suna cewa ai ko ka azumci tara da goma ko kuma ka azumci goma ko ka azumci tara goma sha ɗaya to wannan bai zo a sunna ba abinda ya zo a sunna shi abinda ya tabbata a sunna sahihiya shine azumtar takwas abinda tara da goma ko kuma goma idan ba za ka yi azumtar kwana biyu ba saboda kana da matsalanciyar olsa ba za ka iya juriyar azumin kwana biyu ba to in za ka gwada kwana ɗaya to ka gwada goma in ka kai shi alhamdulillah in kuma a olsar ka ta matsa maka ka ajiye to Allah zai baka ladan niyyar da kai mai kyau to wannan shine abin da ya tabbata a sunna kakka dada kakka rage babu kuma wani batun wasu wani kiyamun laili ko wasu wurdai ko ziyarce-ziyarce ko gaishe-gaishe ko wasu tasatasai a ta maka tasatasai da wasu addu'o'i na musamman duk wannan babu shi a musulunci eh, sannan kuma da bid'o'i guda biyu wanda ibn taimiyya ya mana bayanin su a baya wanda aka kirkiro su a ranar dangane da ranar ashura bid'atun Rawafi, da bid'atun nawasif bid'atul rawafid tace bida'ar eh, yan shi'a masu limamai sha biyu wanda suka riki ranar ashura rana ce ta bakin ciki da ɓacin rai da koke-koke da mare-mare da soke-soke da ainihin zagaye gari ana ihu da sharrance-sharrance da ƙage da ƙazafi da yarfe da sunan addini suka ce saboda a ciki aka kashe na Husaini to ya kamata duk shekara su rika raya wannan ranar ta hanyar bakin ciki da bacin rai da kuka da tashin hankali da zagaye gari wani lokaci ma da tarzoma to wannan bid'a ce babu ci a musulunci ah, babu inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da haka balma abinda annabi sallallahu alaihi ya koyar kamar da muka karanta musulunci ya koyar idan wata musiba ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na biyu ya haƙuri wannan shine abinda Allah ya koyar wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha wannan shine abinda musulunci ya koyar da mumini yayin da wata musiba ta same shi da musibar ya tuna ta to yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya ya bashi lada na haƙuri da wannan musibar da yayi ya kuma samun masa da madadinta wanda ya fita alkhairi wannan shine abinda musulunci ya abinna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abubuwa na bakanta rai daban-daban a cikin a rayuwarsa kafin ya yi hijira matarsa khadija ta rasu kuma yana santa kuma tana da matsayi babba a addini tana da matsayi babba a addini a cikin mata ita ce mace farko da ta musulunta ita ce wacce ta sassauta masa abin da yake ji a ransa na ainihin damuwa yayin da ya ga jibril alaihissalam a cikin kogo Ci Allah ba zai wulakanta ka ba kana aikin alkhairi kana taimakawa gajiyayyu kana ɗaukan kayanka da kanka kana tadawalu kana da kaza kana da kaza la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai taba tozarta ka ba saboda ka ta tsaya ta taimaka masa da dukiyarta da lallashinta da kalmominta masu daɗi masu ratsa zukata Allah ya karɓi ta cikin ɗanƙanin lokaci amma annabi sallallahu alaihi wasallam da dai bai taba yin wani bikin zagayowar rasuwarta ba baya son ta ne yana son ta ba ta da martaba da daraja da matsayi addini tana da shi mu a gurin mu gurin mu mu ta sunna ita ma ahlul bait ce amma annabi bai yi wannan ba yazo bayan hijira a yakin a yakin Uhud aka kashe masa baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib baffansa wanda yake ji da shi a lokacin ya tsaya masa da ba shi kariya a lokacin da yake makka bayan hijira kuma ya fafata da mukiya Allah a badar ya kuma nuna musu abinda ya bakanta musu rai amma lokaci ɗaya aka kashe shi a uhudu kuma aka yi musula da shi aka yanki wani abin na ainihin gangar jikinsa annabi ya yi fushi har ya ce idan muka yi nasara a wani yakin a kansu sai mun yi musu musular da tafi wannan Allah ya saukar da aya in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun ubangiji ya saukar masa da wannan aya in an muku in an muku uba to kuma kurama daidai da yadda aka yi muku wato kada ku wuce abin da aka yi muku annabi ya ce sai mun yi musu abin da ya fi abin da suka yi mana ba haka ce in an muku uquba to ku yi daidai da yadda aka yi muku amma da za ku yi haƙuri lahuwa khairul lissabirin ya mafi alkhairi Allah sai ce to kai haƙuri fasbir daga ran annabi ya haƙuri ko kun taba je a tarihi ya rama a bai rama ba sai ya haƙuri shi yasa ba daidai bane ka ce kakkai mun kan kara maka na itace ba ba ba ba musulunci bane ka wani ya maka nakara kai ka masa na itace in za ka rama kai ma ya masa nakara yadda ya maka nakara amma da za ka yi haƙuri ma lahu wa khairul sai gashi waɗanda suka yi wannan aika aikar sun zo sun musulunta kuma daga baya wahashi da ya kashe shi da hindu da abu sufiyan da sauran duk waɗanda suka yi musharaka gashi kuma daga baya suka zo suka musulunta to wannan kaga amfanin haƙuri ne to amma duk da haka da matsayin hamza da yake da shi da darajarsa a musulunci ba mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sahabbansa bayan zagayowar shekara bayan zagarowa ya ce to ku zo mu zauna mai bakin ciki mu sa kaya bakake mu tsine ma wanda suka kashe Hamza mu la'ance su ko kuma ya ce mu fita mu sintiri a cikin garin Madina mu zagaye gari mu sa wasu uniform mu yi waƙe-waƙe bai yi wannan ba ko yayi bai yi ba ya kamata in dai alama ce ta soyayya ya kamata yi amma sai bai yi ba aka zo aka kashe masa har ila yau dan uwansa Ja'far ibn Abi Talib a yakin mota Ja'far al tayyar aka kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka abin da damuwa a fuskarsa. sa amma bai zo ba da zagayar shekara ta zagayo ya ce a zo a yi a yi bikin zagayowar kashe ja'afar duk da matsayinsa shi ma kuma ahlul baiti hamza ahlul baiti ne ja'afar ahlul baiti ne ba ba maganar sauran sahabbai wanda mu duk suna da matsayi a gurinmu to amma tunda dai ana fakewa da ahlul baiti ne ana rawa da bazassu to shi yasa muke misali da ahlul baiti din amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba ko baya san ahlul baitihi yana san su ya fi ka san su ya fi ka sanin matsayin su da darajar su da martabar su da kimar su a musulunci amma da yake addini bai koyar da wannan ba annabi bai ya ma ba da ka'ida ta gaba ɗaya wanda a karatunmu na baya mun Ibn taymiya ya kawo mana hadisan laysa minna من لطم الخدود Wada Abida, a watan jahiliya. wanda zai mari kansa saboda wata musiba ta same shi ko ya yayyaga tufarsa ko ya rika da'awa irin ta jahiliya rika kwakwazo yana faɗar wasu maganganu da basu dace ba kamar yadda ake lokacin jahiliya annabi ya ce ba ruwanmu da wannan hakuri aka koyar da kai kai ko istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an ga abubuwa daban-daban wanda su ma na damuwa ne da bacin rai an kashe sayyidina Umar sahabbai ba su yi wannan ba to wataƙila ka ce kai ba ruwanka da umar saboda shi a gurinka maƙin alil baiti to an kashe sayidina ali an kashe sayidina ali ‘ya'yansa suna nan da ransu jikokinsa suna nan danginsa suna nan amma ko ka taɓa jin su hassan da husaini sun tara gangankun jama'a ce a zo yau a yi bikin tunawa da kashe sayidina ali ko shi ba bai dace inda girmamawa ce da takarrubi a yi taƙarrubi da tunawa da shi ba ko bai da wannan matsayin ne ba mu taɓa ji ba su ma kuma shi'ar ai ba sa yi ya nuna ba a yi ba ko ba ce a yi ba sannan aka zo lokacin da shi Hussaini din ya mutu a shekara ta 61 daga mutuwar ɗan uwansa Hassan ga mutuwarsa shi ma shekara ta ba mu ji danginsu ba yana da bai ko bai yana da dangi yana da ƴaƴa yana da ƴan uwa amma da ɗai ba mu ji cewa sun mayar da wannan ranar ranar baki ba ko ranar bakin ciki da zage-zage da la'antar bayan Allah ashe wannan bai isa dalili ba da zai nuna maka cewa wannan abin da ake ba musulunci bane law kana khairan la sabaquna ilai da abin da alkhairi ne ya kamata su riga mu dan sun fi mu kwaɗayin alkhairin sun fi mu san shi sun fi mu sanin sa to sai ba su yi ba sai kuma kai ka zo kana yi kuma ka ce kai masoyin su ne a nan kaga abinda kake so ka nuna kafi su sanin addini ko kafi su san baiti ko kafi su san kawo kansu wanda kaga wannan da awace da babu wanda zai saurare ka kanta babu wanda zai gaskata ka lokacin da ka yi ta alama ce ke nuna cewa abinda kake kai din ba daidai bane sannan mu duba annabi sallallahu alaihi wasallama azumi yayi a ranar ashura ya kuma alakanta azuminsa da tsirar da annabi musa a.s. wannan hadisin yana na cikin littafan shi'a fa ba wai sunna kawai suka rawaito shi ba har littafan shi'a sun rawaito wannan azumin da annabi yi a madina saboda ashura da kuma abin da alakanta shi da tsirar da annabi musa yana na har cikin littattafan shi'a saboda haka kaga azumin da ya yi azumi ne Shukuran, li ni'matillahi ko kuma sai kuka juyar da abin ya koma nikima, ya koma azaba ya koma bakin ciki shi yayi saboda farin ciki farin cikin Allah ya tsirar da Annabi Musa a ciki ai ba bakin ciki yayi ba bakin ciki a ranar farin ciki yayi ce fasamahu shukran shukran alama shukran ala ni'matillah to amma kai ka zo kana naka abin nan baragadar jaza'an jaza'an ala musiba kaga anan ka kama wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gabas kai kai kai yamma yayi arewa kai kai kudu saboda ka kuka hannun riga shi yana farin ciki kai kana bakin ciki a ranar saboda haka wannan bid'a ce kuma wacce take kunshe da bid'o'i da yawa kaka ce kuma za a tona bid'a ce kuma sannan a cikinta kuma da wasu manya-manyan bid'o'i na shirka da Allah da zagin waɗanda ba ba su ji ba su gani ba da aka tashi zagin ma har ma wanda ba ba ruwansa ba cikin abin ana zaga to wannan tambihi ne mun shayin sa amma ba laifi mu sake maimaita shi sannan bid'a ta biyu bid'ar nawasib su kuma wanda suka riki ranar ranar farin ciki annawasib su ne waɗanda suka nuna gabar su ga ga shi ga su ahlul baiti a wancan lokacin sai suka riki wannan ranar ranar farin ciki har ma aka wasu hadisai na cewa ka yalwata wa iyalanka a wannan ranar in kai haka Allah zai yalwata maka to sai kuma wannan bin hadisan suka yi fado cikin cikin al'umma ba a san asalinsu ba ba a san tushen su ba sai aka zaci annabi ya faɗa ba a san kuma wannan yalwatawar ba asali masu yin ta su waɗanda suka ji daɗin abin da ya faru ga Husaini sai muka ce to a zo a yi cika ciki to kaga nan ma wato an zo da wata bid'a abinda aka ce kai azumi kuma kai ka ce ka cika cikinka azumi aka ce kai wanda aka ce azumi ina magana cika ciki zai yi ne da yunwa saboda haka shi ma wannan batun cika ciki baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda suke batun cika ciki ba su san asalin ina abin ya taho ba ba wai suna yi bane dan su nuna farin ciki an kashe Husaini a'a na farko can da suka kirkiro bid'a su suka san me yasa suka kirkiro ta amma masakin eh, waɗanda ba su san abin nan ba suka ɗauka ai annabi ne ya ce a cika ciki kuma ka yalwata Allah ya yalwata maka dan Najeriya kuma a halin yanzu ka ce Allah zai yalwata masa ai ka gama bashi sirri ka bashi lakani marar wanda yake ma mammako sai ka ga ya yalwata ɗin saboda shi yana jiran yana jiran biyan bashi to wannan duk bida'a ce da bata halatta ba ya kamata a fahimci haka a koma ga karatunmu ibnu taimiya alaihi rahmatullah ya dauko magana ta al-mahdi al-muntazar inda shi'a da kuma al inda ahli sunna al inda shi'a da kuma almahdi inda rafida da kuma almahdi inda ahli sunna wanda muka ce aƙidoji ne biyu waɗanda ba su da alaka da juna kawai dai an ɗau wannan aƙidar ta, ta mahadi na shi'a aka ba ta suna irin na ahli sunna don a rikita kawai ƙwaƙwalan mutane a nuna musu cewa duk abu ɗaya ne amma in ka koma asali sai ka ga cewa a da bambanci ba ma ƙarami ba farkon ma bai na samai wal babban bambanci ne wannan wata aqida ce daban wanda hankali ma ba za ta kama hankali ba aqida kuma ahlus sunna aƙida ce wacce take tana tafiya da hankali ba ta sabawa hankali lafiyayyen hankali a satin da ya wuce min ishara zuwa ga yadda aka yi aƙidar al-ghaiba boyewar shi al-imam asali shi'a sun gina aqidar su akan limamai sha biyu musamman shi'a shi'a shi'a mai limamai sha biyu aka zo Alhassan, Ibnu ibn Ali al-Askari ya bar duniya ya rasu ba tare da limamin sha biyun ya bayyana ba wanda wannan wato ya jawo musu mata matsala wanda dole ne su nemi ya za a warware ta ba zai yi a batta a haka ba in aka batta a haka shi a aƙidar za ta mutu tun da an riga an tusa mutane wanda ma ba masu aƙidar limamai sha biyu ba su ma sun gina aƙidar su akan cewa akwai wani da zai bayyana ya kwace mulkin duniya gaba ɗaya a rayu a ƙarƙashin mulkinsa cikin walwala da, da, da ainihin ni'ima da adalci kuma wannan da zai bayyana cikin ahlul bait yake cikin daga cikin tsatsan 'ya'yan Husaini to su ma sun yi ta kawo batun buyan al-Imam maganar gaiba aqidar gaiba saboda haka domin ka duba tarihin shi'a duba littafin al-firaq na nubakti maqalat islamiyya na al-ash'ari da littafin ash-shahrastani al-milal wal nihal da sauran littattafai da suka yi rubutu akan ƙungiyoyin da suka yi ta bayyana suka yi ta bulla a tarihin musulunci zaka ga sautari an yi ta samun shi a taitararsa duk lokacin da wani ya zo ya rasu masoyansa wanda ba su soya rasuwarsa ba sai su ce ba rasuwa yi ba ya dai faku ne ya ɓoye ya faku ya ɓoye saboda haka yana nan zai bayyana irin su kaisaniya zaidiya da sauransu kaisaniya da suke ganin muhammad ibn al-hassan ah, muhammad ibn al-hanafiya cewa yana nan ya ɓoye a wasu duwatsu na raduwa tsakanin maka da Madina kuma yana nan zai bayyana to abin sai rika tafiya a haka duk sanda wani imam daga cikin limaman su ya rasu sai masoyansa wanda ba sa son a yi maganar rasuwarsa sai su ce ya ɓoye musamman ma kuma da yake al'amarin ya ta'allaka akwai maganar kuɗi a ciki akwai maganar dala ana karɓar humusi a gurin mutane to wanda suke wakilai masu karɓar humusi ɗin nan idan ya faku idan ya mutu ka ga maganar a bada humusi kuma ta so ba to sai a ce bai mutu ba yana nan a boye da aka ku kawo mu ne wakilansa mu za mu rika kai masa to lokacin da aka zo kan alhassan al'askari alhassan Askari ya mutu bai bar kowa ba to ana shi a sun girgiza kwarai da gaske wasu suka ce ma shi kansa alasa ba mutuwa ya ba fakuwa yi saboda haka sai suka jingina fakuwar zuwa gare shi da haka sun yarda kenan bai bar kowa ba da haka su suna ganin shi shi ya ne ya faku da haka shi ne zai fito nan gaba wasu kuma suka ga cewa ya kamata a samar da na sha biyu to amma kuma ga shi ba shi ba alamarsa to shi ne nan aka yi ta kawo tatsuniyoyi tatsuniya daban-daban A waɗanda suka zauna domin su kera wannan wato tatsuniya don saboda a ci gaba da kankare ƙidar shi a katta mutu da wafatin alhassan ibn ali alaskari askari ta yi su zan mutane ne da yawa ta yi su masu zama ba mutane ne da yawa ba domin kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce akwai wani mutum da ake kira Usman ibn Sa'id al-Umari wanda shi ya fito ya yayi da'awar shine wakili shine bab abinda suke kira albab ta kofar sa ake isa ga shi shi mahadi wanda ya boye saboda ka shi za a zai rika karbar duk kudaden ku ku kawo shi zai tara saboda ka shi kuma shi yake zuwa ya kaiwa ya kaiwa shi mahadi shi kuma mahadi ya sa hannu ya zo nuna mutane sa hannunsa gashi gashi kun ga ga sa hannunsa ya karbi kudin shi kuma yana da wukala yana da wukala a gurare daban-daban wannan wukala su kuma su ne wakilansa a sauran gurare wanda za su haɗo masa kan kan dalolin su kawo masa shi yake naɗa su shi yake zaɓensu to kowane lokacin an samu waɗanda suka ga cewa mutumin ɗan fa damfara yake fa wannan yake da haka bai kamata mu kyale shi shi kaɗai yana cin kuɗin nan ba da haka masu da'awar su ne wakilan mahadi tun a wannan lokacin sun yawa suka rika yin yawa wannan yayi shi ma ya ce shi ma ne. wancan ma bayyana ya ce ne. ka duba littafin al na na na tusi yana maganar cewa habba bi zikrul mazmumina alladhina da'u al la'anahumullah wato ambatan sunayen waɗanda suka yi da'awar su wakilan mahadi ne Allah ya la'ance su ashe kaga akwai waɗanda suka gane cewa abin nan fa akwai drama akwai masrahiya a ciki don haka su ma suka ce su ma su ma wakilin da mutumin nan ba wanda ya ganshi ba wanda ya taba haduwa da shi ba taba ganin sa ba kuma an ce shi yana nan a boye ana kuma an ce ka a gaya kowa inda yake to kaga kowa zai iya buga kirje ce shi wakilin sa ne tunda ba inda zaka je ka tabbatar ka samo shaidar ko ka je ka ji daga bakin sa to wannan matsalar ta tarka faruwa wasu suka ce su ba za su ba wa wannan ba su ba za su ba da kuɗin su ba to an dai ta barazana dai wanda bai bayar ba a ɗora masa la'anta a ɗora masa kafirci to bayan mutuwarsa sai aka naɗa ɗansa muhammad ya zama shine kuma wakilin mahadin wato aka fara kawo batun gado kuma bayan Usman din ya mutu sai aka naɗa ɗansa shi zai zama wakili zai rika zuwa yana karɓa kuɗi yana abin nan saboda haka ya ci gaba da tsare income ɗin gidansu to a lokacin shi ma ya samu tirjiya ta wasu wasu suka ce su ba su yadda ba akwai wani da ake kira Ahmad ibn Hilal al-Karhi ya ja da shi ya ce shi bai yadda ba bai yadda ya yadda da na farko amma bai yadda da na biyun ba ya yadda da uban amma bai yadda da dan ba shi ma dai a lokacin shi'ar aka haɗu aka tsine musu aka aka kore su aka kore shi to bayan shi wannan muhammad shi tsawon rai yana cin wannan kuɗi kusan shekara hamsin ya yi bayan ubansa a kan wannan kujerar ta wakilci a shekara ta ɗari uku da hudu ko da biyar ya rasu to bayan rasuwarsa kafin rasuwarsa yana abin nan ya ya naɗa wani ya zama shine. ne Shi ne zai ci gaba da wannan matsayi wani da ake kira abul qasim al-husayn ibn rauh al-husayn ibn rauh ya zama shi ne abin nan shi kuma an ce saboda shi zai fi kiyaye sirrin gurin da shi shi algaibu gaibu yake mai fakuwa zai kula da sirri ba zai tona shi ba don babbar sifar da ake so kenan ga wanda zai zama wakili ya zama na ba zai tona asirin gurin da yake ba don in aka san inda yake za a je a kashe shi to shi wannan an ga cewa ai shi shi shi ya fi kowa kula da da wannan sirrin ba zai fallasa sirrin ba sai aka zaɓe shi to shi ɗin ma dai ya ga tirjiya amma dai ya ci gaba da da riƙe abin har lokacin da ya wafati hijira 326 bayansa sai wani abul hasan muhammad ibn ali ibn muhammad as sumari shi kuma sai aka bashi to shi gaskiya bai samu bai samu wato goyon baya sosai ba don haka aka rika tirjiya ma aka ki bashi kuɗin sai ya zama na kawai gashi hoto ne kawai gashi da dai an bashi matsayin babiya din shine albabu amma kuma albabu anan babu <laughs> babu ya zama babu to saboda haka shekara uku kawai na je kana yi ka ne to da ya zo mutuwa aka ce to man wasiyuka wa za ka ba wa halifanci wa wasiyinka to sai ya ce lillahi amrun huwa baliguhu wani al'amari na Allah ne shi yasa inda zai kai shi saboda aka shi shi ba wanda zai daɗa don shi ba, bai mori komai ba to tun daga lokacin sai da awar zuwa a samu a samu shi mahadi da kansa sai ta tsaya ta zo ƙarshe to anan shi'a suka ga dole ne su samar da mafita an baka ba abin nan ba zai ci gaba musamman yan kubban da ake karɓa da sunan kumusi za su tsaya to shine sai suka zo sai suka ce shi wannan asummari shi wannan na ƙarshe ɗin ya je ya samo sa hannu daga shi mahadi a kan cewa yanzu wakilansa su zama kawai guruf ne na malaman shi'a ba mutum ɗaya ba to kaga a nan za a samu compromise za a samu zaman lafiya za a samu fahimtar juna tunda kaga kowa da kowa zai samu kasansa maimakon mutum ɗaya ya kankani shi kaɗai ake bawa yana sama da faɗi da kuɗin to za ka ce to duk shi yuku shi'a shi kenan duk suna da abin nan to tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu sai abin ya zama duk shehinan kowa da da yana da kaso kaga abin zai ci gaba to amma su shehinan nan yanzu su ba su da irin abin da waɗancan suke da shi na farko na su je inda imam eh, al-ga'ibu din yake su ganshi su tattauna da shi in fatawa ce a rubuta musu su je su kai masa ya bada ansa su fito su gaya mutane so ba samu wannan silar mubashira ba to wannan aqidar a gaskiya ta girgiza shi a tun a wancan tun a wancan lokaci domin tun daga batun ita matar da da shi aka ce ya ya ya ya ya ya ya abin nan ɗinta kuma ta samu ciki ku yangarsa shi alhassan ibnu ali al-askari tun daga nan tatsuniyar yadda aka zo aka aka tsara gaskiya ta ɗaurewa mutane da yawa kai domin abinda littafan shi'a suke ba da labarin yadda ita wannan ita narjas a wani guraren su ce mata sausan narjas ko sausan yadda aka yi ma ta zama yangar shi alhassan ita zaɓi ce daga Allah kuma alama ce ta cewa waɗannan mutane sun san gaibu ba abu ne wanda yake mai sauƙi ba sun ce ita wannan mata asali sunanta eh, sunanta mulaika bintu yusha ibnu kaisar malikin rum sunanta mulaika yar yusha'u ɗan kaisar sarkin rumawa saboda kaga ba musulma ba ce yar sarkin ruma ba musulma ba to ya aka yi ta zama matar ta zama kuyangar wannan to a gaskiya ta yi ta samun yadda suka ce ta yi ta samun matsala da masu neman aurenta kowa ya zo ta samu matsala kowa ya zo ta samu matsala kawai sai ta yi mafarki ga manzan Allah ya zo ya haɗu da annabi isa ya haɗu da annabi isa alaihissalam ya ce ina nemar wa ɗana ya zo da shi alhassan al'askari ɗin ya ce ina nemar wa ɗana auren ‘yar almajirinka mulaika tunda yi ubanta kaga kirista ne ko da sarkin rumawa kaga kirista ne ce to ina nemar wa ɗana alhassan abu muhammad auren ‘yarka auren ‘yar almajirinka saboda haka a ba mu aurenta to tun a lokacin a cikin mafarki shi ya ganta ya san sifofinta saboda haka a suna yana ziyartar ta to kamar ka ce da bahaushe yana zuwa zance amma a mafarki to sannan wata rana sai uwarsa a kakarsa a uwar Hassan din uwar al Al-Askari din sai ta je ta ziyarci ita wannan mata ta same ta ma da da Maryam uwar Annabi Isa alayhi salam da wasu kuyangi masu yi mata hidima ta same ta sai ita wannan yarinya ta ce ya aka yi abin nan alhassan baya baya kawo mana ziyara shine sai ya ce da sai ta ce da shi ya zai kawo muku ziyara bayan ke mushirka ce ai ba zai zo ya kawo miki ziyara ba kina mushirka to shine daga baya aka yi yaƙi sai wannan kuyanga sai ta faɗa hannun musulmi sai ta musulunta amma sai ta ɓoye sunanta bayan an sai ta ɓoye sunanta bayan tana mulaika sai ta koma narjas a wani littafin nasu ce sausan ita tana jiran tunda an riga an ɗaura an bayar da ita annabi isa ya bayar da ita kaga ba maganar kuma ta saurari ta saurari auren wani tana jiran ta gama ta samu mijinta na aure to shine daga nan ta nemi mutumin da ya saye ta a matsayin kuyanga cewa da Allah kai ya sayar da ita sai a gurin wanda ta yarda a sayar da ita a gunsa shi kuma alhassanul askari sai ya aika yaransa hadiminsa ya ce ka je kasuwar bayi ku yangi mata zaka je ka zaka ga wata mace mai sifa kaza mai sanye da kaya iri kaza wacce idan ana ciniki a kanta za ta ce kaza za ta ce wato ya bashi wasu dai wasu misalai da wasu eh, abin sifofi wanda zai fahimce ta ya kuma ɗauki rubutu ya mata rubutu da yaren rumawa ya ba ta ce kai mata in ta karɓi wannan takarda ta karanta to za ta fashe da kuka za ta rungume takardar nan za ta yi ta abin nan to shi ne ya bashi ya tafi kasuwa kuma ya je duk ya ga abin da duk abin da ya faɗa ya faru to ka ji dalilin sauta kaga ashe kenan ita aurenta ba irin na kowa ne. duk a mafarki aka gama komai da komai to amma kuma da ƙarshe dai ta zo a sigar kuyanga to wannan abin da ya shafi abin da ya shafi yadda ta shigo ta zama ku yanga ga shi alhassan kaga wani abu ne wanda yake kama da kissoshin dare dubu kissoshin alfu laila wa laila eh to sannan batun cikinta da haihuwarsa shi ma haka yake shi ma haka kissoshin suke kamar irin wannan an ce ta yi ciki amma ba wanda yake ganin cikin dan akwai wata kuyangarsu wacce ake kira hukaima bintu muhammad aka tura ta taje ta dubo wai shi alhassan askar ya ce taje ta dubo wannan kuyangar da ciki ta je ta juya bayanta ta juya cikinta ta juya ko ina bata ga alamar ciki ta zo ce mata ban ga ciki ba ta ce zaki ya ce da ita ki bari zaki ganshi da asuba ita ma kanta a wata ruwaya ita ma kanta mai cikin bata san tana da ciki ba ba ta ganinsa sa, wannan ɓoye shi wannan alƙa'ib ɗin ne don kada a zubar da cikin ko a kashe uwar haka duk Allah ya yi wannan aka ɓoye cikin ba a ganinsa to bayan wannan kuma a wasu ruwayoyi sai ake nuna cewa ai har ma tana jin maganarsa a ciki yana bautar Allah yana tasbihi yana hailala yana kabbara yana sujada a cikin ta. an ce ba ta san tana da ciki ba kuma an zo a wasu ruwayoyin an ce tana ma jin ibadarsa a cikin cikinta to kaga wannan akwai akwai tufka da warwar saboda wanda zai rubuta wancan wani ne daban wannan ma wanda zai rubuta wannan tunda ba wani tsotsuwa ce guda ɗaya ba ba madogara ce ɗaya ba kowa abin da ya zo masa a rai shi yake rubutawa to sannan bayan an haife shi wanda ba wanda ya ganshi. ba wanda ya gan shi ita wannan hukaima a wata ruwa an nuna ta gan shi sau aka ita ce ta zo ta ba da labarin ma haihuwarsa da aka haife shi bayan kwana arba'in sai ta je ta gan shi yana ta guje-guje yana ta maganganu kuma maganganu masu fasaha ya fi kowa fasaha da iya magana kwana arba'in ta ce wannan wannan wannan mutumin fa ce ai ce ai ɗana ne ce ai mu a imma haka muke girman mu na kwana na kwana ɗaya daidai yake da shekara ɗaya na wanda ba mu ba saboda kwana arba'in shekara <laughs> arba'in kenan to a wasu ruwayoyin na shi'ar a ce ya ɓoye bayan haihuwarsa da kwana uku wasu ce da kwana hudu wasu ce da kwana arba'in a wasu ruwayoyin kuma a ce bayan wacce shekara hudu duk dai wato za ka ga suna dukan juna ne ruwayoyin ce ya ɓoye aka wayi gari ba a ganinsa ya faku to ina ya je ɓoye to nan ma ruwayoyin daban-daban wasu ruwayoyin su ce ya ɓoye a madina da haka a can zai bayyana wasu su ce a makka a cikin duwar wasu makka a nan zai bayyana wasu ce a rabuwa a nan zai bayyana sannan wasu ruwayoyin su ce kuma a samun ra to tunda ba gaskiya ba ne kowa shi yake tsara tsare saboda ka wannan bai san mai wancan ya ce ba wannan bai kowa sai faɗa abin da ya kuma sai ruwayoyin su zo duk su yi ta dukan juna to amma da ƙarshe ƙarshe dai shi'a sun fi raja'a kan cewa a samun ra cikin ƙasar iraki a nan yake a cikin Sirda, cikin wani kogo a nan ya ɓoye to da farko littafan shi'a malaman shi'a suna nuna ɓoyen nan ba za ta daɗe ba kwana shida ko kuma wata shida ko shekara shida abu ya yi ta tafiya a yi ta tafiya ba labari to ba mamaki su yi irin wannan su yi ta ba da ɗan lokaci don kada a fitar muku da da tsammani domin aka ce muku ai mutumin nan ba zai fito ba har shekara ɗari biyu nan gaba shi kenan kowa zai shiga harkar gabansa ba wanda zai tsaya bata lokaci a ta rikici da shi akan abin da har ya mutu ma ba zai gan shi ba saboda haka sai aka yi ta jan aka yi dan ƙara in ya zo a ce a'a ƙarshe ma aka ce wannan dujar raba ce ku da farko ba zai daɗe ba sai kuka zo ku yi ta yin laifuka to laifukan nan sai suka jawo yanzu aka ƙara masa lokaci sannan suka ƙirƙiri hadisai wanda suke maganar wanda ya yi haƙuri ya jure wannan jiran yana da wani babban falala wato afdalul a'mal al-intizar intizarul faraj mafi falala ayyuka zaman jira to sai aka sawa jiran ya zama na aiki ne daga cikin ayyukan lada kaga ba za ka gaji da yi ba sau ko shekara da aka yi kana ga lada kake samu don haka za ka yi ta sa rai ka yi ta kwallafa ranka kana jira saboda haka tun ana magana shekara 60 70 yanzu ana magana sama da shekara 100 abin da ake faɗa zai fito zai fito kwana shida wata shida shekara shida gashi yanzu an zo shekara dubu to da tun farko an gaya musu shekara dubu zai yi haka ba wanda zai saurari wannan sai aka yi ta jan hankalinsu to wannan babban hadasi ne ya faru kuma sun ce duk waɗannan abubuwa sun faru da sanin Allah kuma shi ya tsara abin shi ya tsara hakan a cikin littattafai duk an yi bayani to ya kamata a ce an yi bayanin wannan alkur'ani babban abu ne to wannan tasa suka rika neman hujjoji a cikin alkur'ani da za su nuna ɓoyan wannan al'imam al-ga'ib kasan dan bid'a dai da za a yi sai ya nemo maka hujja sai dai kai da kaji hujjar abin ma sai baka dariya sai baka takaici a ce yanzu wannan da wannan ne za a rika abin nan wani ma har littafi yayi kan ayoyin da suke da suka zo akan bayanin bayyanar shi wannan wuyansa da bayyanarsa a daga cikin irin ayoyin da suke hujjar buyansa da bayyana sa akwai wannan hari iza ta jalla wannan hari iza ta jalla shine wannan imamul ga'ib lokacin da ya bayyana ce wannan ayar abinda take nufi kenan kamar qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in wato ma'ukum ghauran ana nufin buyansa in ya boye wa zai fito muku da shi ku bani labari in kuka waye gari wannan imamun naku ya ɓoye shine ma'ukum gauran faman ya'tikum bima'in ma'in wa zai zo muku da ruwa mai gudana wa zai dawo muku da shi sannan wa adhanun min Allah wa rasulihi ila nasi nas yawm akbar shi adhanun min wa rasulihi ila an-nas shine khurujul qa'imi wa adhani da'watihi ila nafsihi in ka ruba tafsirul kummi tafsirul ayyashi duk sun kawo irin wannan fassara to wannan adilla irin dalilan wannan samfuri ne na irin <laughs> dalilan da suke nuna buyansa suna ba da misalai cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya boye a garu hira kwana uku na haka dan me za ku ce ba za a boye ba annabawa annabi annabi Musa shi ma ya gudu ya boye lokacin da ya tafi Madiyana annabi annabi Yunus shi ma ya gudu ya boye annabi yusuf shi ma ya gudu ya ɓoye don menene ba za ku yadda da batun ɓoyen wannan ba tare da cewa akwai bambanci Kowa ba bambanci akwai bambanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi cikin mutanensa an gan shi ya gansu ya kirawo su ya musu da'awa suka yi kutukutun za su kashe shi ya kama hanya zai fita zuwa hijira ya yi wani ɓaddabami ya zauna a cikin garu saur kaga wannan wani abu ne ma'akul an san zai yiwu ka ɓoye saboda wanda yake neman ka kafin kai kuma ka samu damar da za ka fita ka je inda ba ya da iko a kansa daidai take da irin wannan mutumin da ba a ba wanda ya taɓa ganinsa kuma ya zauna shekara bai taɓa kiran kowa zuwa ga musulunci ba bai taɓa kiran da'awar kowa zuwa ga musulunci ba bai taɓa hana al'amur bil ma'ruf wa nahy al munkar ba ya zaka hada shi da wanda saboda al'amuru bil ma'ruf wan nahy bil har ake neman shi a kashe shi ya zaka hada su da wannan sannan kuma ya fito ya ci gaba tun daga wannan lokacin annabi ya taɓa kuma ya ɓoye bai taɓa ɓoye kuma abin da ba shi ma wannan taktik ne na yaƙi ko na gwagwarmaya da abokin gaba ba wani abu ne da ya ɗore akan haka haka nan sauran annabawa da suka faɗa za mu yi bayana akan akan batunsu da suke yi na na ainihin dogon lokaci da aka ɗauka an ɗau lokaci dogo ya kamata dai a ce ya, ya, ya, abin nan a ce mutum da aka halitta da ɗabi'a ta mutum a ce yana nan har yanzu to nan ma dai sun yi ta misalai ga nabi nuhu alaihi salam ya zauna shekara dubu illa hamsin na aman a sun manta cewa annabi nuhu da awa yake yi ba ba ɓoyewa yi ba har ma daga cikin akwai ma masu hujja da iblis cewa iblis gashi nan <laughs> to duk waɗanda alƙur'ani ya gaya mana labarinsu za ka ba mu da wani tantama tun da alkur'ani ya riga ya faɗa ku kuma na kuɗin nan babu magana sa alƙur'ani don me za ku yi kiyasi da wannan za mu yi wannan maganar Ibn taymiya zai zo ya faɗi abin da yake aqidar ahlus sunna game da mahadi me mahadi a mahangar sunna sannan kuma ya zo ya ƙara yin bayani akan nasu ya fito da bambanci tsakanin abin da suke faɗa da abin da kuma sunna ta faɗa domin za ka yi ta jin masu kira zuwa ga wannan aƙida suna alakanta abin da sunna cewa kuma sunna kun yadda kuma sunna an yadda da mahadi saboda haka mu da ku duk abu ɗaya muke muke faɗa kawai dai kukun kun da cewa namu shine wasiyi kaza kaza amma dai duk abu ɗaya ne wanda kuma ba haka bane akwai bambanci mu namu ba mu ce yana nan ba abinda sunna ta nuna mana daga nan gaba za a haife shi ba wani ne da aka haifa shekara dubu yake nan yake boye abinda sunna ta nuna mana kenan da sauran sifofi wanda mu karanta a cikin hadisan da suka inganta na na nuzulul mahdi abin khurujul mahdi alaihi salam to shine malam yake cewa a wannan fakarar wa hadha mawdhi'un yanbaghi lil muslim an yatathabbata fihi wannan mahalli ne wanda ya kamata musulmi ya tsaya ya tabbatar da abin da ya ji ko ya karanta a cikinsa wa yastahdiyallaha wa yasta'inahu ya nemi Allah ya shiryar da shi ya nemi kuma taimakon Allah fa inna Allah qad harrama alqawla bighairi ilmi Allah ya haramta a rika magana ba ilimi a rika fadar magana wacce babu ilimi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin inma ya'murukum bis-su'i wal fahsha' وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقف ما ليس لك به علم inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ayoyi da yawa suna nuna in za ka yi abu to ka yi abu tare da hujja da dalili a alkur'ani ko sunna sahihiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam kakka kuskura ka rika furta abin da baka da ilimi a kansa kana jinginawa Allah wa zakara anna zalika min khutuwati shaytan kuma Allah ya ambaci cewa wannan yana daga cikin hanyoyin shaytan wanda da su yake batar da mutane wa harrama alqawla almukhalifa lilhaƙi Allah ya haramta magana da ta saba wa gaskiya wa nususu tanzili shahidatul lidhalika ayoyi da yawa na alqur'ani suna nuna haka wa naha an hawa kuma Allah ya hana ya hana bin san zuciya ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu يوم الحساب أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما أنزل بعلم الله فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun ayoyi da yawa waɗanda suke hani ga barin bin san zuciya Allah ka kare mu daga bin san zuciya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka nuna mana barna barna ce ka bamu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين أما بعد wannan ya ce don Allah a ranar juma'a idan cikin masallaci ya cika sai harabar wato sai harabar ta rage to idan mutum ya zo zai yi nafila kafin ya zauna wato tahiyatul masjidi wato harabar tana da hukuncin cikin masallaci ko kuma a'a idan masallaci ya cika to harabarsa tana ɗaukan hukuncinsa koda kuwa za ta yi tsawo da yawa koda za a fita daga harabar masallaci a hau titi misali to wannan titin hukuncin saukuncin hukuncin cikin masallaci kamar wanda zai je masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko masallacin eh, masjid al-haram na makka ciki ya cika to wanda ya salla a wajen shi ma yana da ladan wanda ya salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba wai ladan ya taƙaita cikin wanda ya shiga cikin ginin ba saboda haka hukuncin abin da ya ƙaru saboda cikar ciki daidai yake da hukuncin ciki shi yasa na Umar Allah ya kara masa yarda ya ce da zai faɗaɗa masallacin ma'aiki sallallahu alaihi ya kai har Sana'a Sana'a cikin Yaman ce to da hukuncinsa ya zama ɗaya ne wanda zai salla a Sana'a saboda cikin nan ya cika to yana da daidai yake da wanda ya salla a cikin abin nan yanzu ga ku ga cewa an faɗaɗa duka waɗannan masallatayya guda biyu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina a yanzu ya cinye madinar ta zamanin manzo Allah gaba ɗaya inda yanzu yake kusan shine madinar duka a zamanin manzo Allah haraba sanan a da can a lokacin manzo Allah kauyuka ne na wajen madina to shin idan ka shiga ciki cikin ginin ba lokacin sallah ba ka shiga cikin ginin inda aka yi ginin sai ka yi sallah a farko-farko misali farko-farkon shiganka bakin kofa sai ka yi sallah shin za a ce ka yi sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kowa a tun da sahu bai zo nan ba sai ka matsa ka shiga can inda ginin farko yake kun san cewa hatta liman yanzu inda yake tsayawa ba nan baya cikin ginin farko ginin farko daga mimbarinsa ne sana ɗan taƙi ne kaɗan wannan ƙarin gaba inda aka kai liman yake tsayuwa shi ma ƙararsa aka yi lokacin daular turkawa aka ƙara shi sannan kuma aka zo daga baya aka yi ta ta rusau ana shigar da unguwanni ana ta haɗe unguwanni da kasuwanni da otalallika duk suka dawo cikin cikin harin to wannan ginin duk inda ka shiga kai nafila ka abin nan kai nafila cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka tsananta suka ce sai ka shiga inda yake da zamanin manzo Allah din inda yake masallacin sa don wai cewa ya salat salatu fi masjidi haza wai ya ce haza tunda ya ce haza sai wannan ya area to wannan akwai tsaurarawa to sannan harabarsa kuma lokacin da ciki zai shiga zai cika to harabarsa ita ma hukuncin ta ɗaya da wanda ya salla a ciki masallacin maka wannan shi ba ba abin nan saboda magana ta wasu daga cikin muhakkikin daga na malamai cewa makka dukkan ta abin nan haramci saboda haka ko a ciki ko a waje kai sallah kai abin nan duk da cewa wanda zai sallah a ciki babu shakka yana samun wani ruhi sabani wanda zai salla gosu a cikin har a cikin a cikin maka saboda haka maganar tahiyatul masjid akwai ta inda har zaka zo cewa sahu ya je waje har ma kwatakila ya haura ya hau titi to in ka zo ka zauna sai kai tayi dan hukuncin sa hukuncin masallaci wannan kuma yake cewa idan mutum yana da mata biyu ko fiye da biyu idan zai biya wa ɗaya daga cikinsu hajji to ƙura'a ta dace ya yi musu ko ta farko zai biya wa mai suna ta ce ƙwaga wadda cikakken alin suna ne mai suna ta ce eh. annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yakan yi ƙura'a ga matansa idan zai fita da su idan zai tafiya wanda ta ɗauko ƙura'ar da ita zai tafiya kusa wanda baya daga cikin wajiban da yake kansa don haka zai yi ƙura'a wacce ta canka shi kenan ah, idan ka yi ƙura'a to ka yi koyi da manzo sallallahu ta wannan fuskar sannan idan ka fara biya wa babbar da niyyar cewa idan Allah kai mu baɗi ubangiji ya hore maka za ka biya wa mai bi mata haka har ka zo ga amarya to wanda ba babu laifi domin duka al'amarin taimako ne ba wajibinka ba ne in yau ka ga dama ka ce za ka biya wa ta tsakiya ita kadai ta je ta yi haji ba kai wa Allah laifi ba ko ka ce za ka biya wa ta farko ita kadai ko ta ƙarshe ita kadai ba kai wa Allah laifi ba sai dai kai ma kana son zaman lafiyar gidanka saboda haka sai ka lura da wannan to galibi abinda zai tabbatar da zaman lafiya ni a nawa fahimtar shi ne ka yi abinda na yake kita kabbir kabbir ka fara da babba sannan mai bi mata sannan haka duk da wajen kabbir kabbir ina nufin ta farko don wani lokaci sai ka ga amaryar ta girmi ta girmuwar gida ina nufin ta farko sannan wacce take bi mata sannan sannan wacce take bi mata to in ka tafi akan wannan zabi din domin wani lokaci kana iya sa ƙura'a din a tuhume ka kai ƙura'a din kuma amarya ta canka to sai a ce daman kun hada baki ka ka dan yi mata wani dan ishara ka nuna mata inna da abin nan zaki ga wata takarda a ciki zan sa ta mai kaza kawai ki dauke ta to wannan ba zai fishe ka ba amma ka zo da wata ka'ida guda ɗaya to wannan ita muka fi daɗewa da ita zan biya mata da niyyar kuma in Allah ya kai mu baɗi ke kuma zan biya miki haka to taƙila wannan zai fi amma duk wanda kai yayi a shari'ance ba ka yi wa Allah laifi ba in ƙuri'ar kai in ta farko ka fara da ita in ma ɗaya ka biya wa ka biya wa sauran wannan duk ba Allah kai wa laifi ba in ma duka ka ki biya musu tare da cewa ka fi kowa kuɗi a Afirka wannan duk ba ba laifi kai wa Allah ba hajji Allah yana wajabta ta ne ga wanda ya mallaki ya mallaki dukiyar da zai je hajjin tare da lafiya da iko wanda bai mallaka ba ba a ce wajibi bane sai wani ya biya masa ya je. Allah ya sa mu dace wannan su ne tambayoyin da suka zo hannuna da fatan abinda muka faɗa daidai a wannan majalisi Allah ya amsa mana Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh